bayan wannan wannan lacca kamar yadda na ce tarihinta ya faro daga wancan lokaci sai cibiyar karantar da shari'ar musulunci wato center for islamic legal studies da ke congo abu zaria sai suka gayyata ta ta musamman yau kamar ainihin wato shekaru tara da suka wuce ko kuma goma domin tun 1996 suka aiko min da goron gayyata kaga yau shekara goma kenan aka zo aka gabatar da laccoci laccoci har kasar goma sha ɗaya aka bi aka tattake wuri akan matsalar nan muka yi ta kira ga malamai wanda ya san bai san matsalar nan ba kada ya sa baki wanda ya san matsalar ya ji kuskure a ciki to don Allah ya neme mu yi mana gyara domin so ake a ainihin wato faɗi tare a tashi tare a tashi a shiga aljanna ne to amma abin mamaki ƙungiyar da ta fi kusanci da mu ita ce ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna sai ya zan ita ce ƙungiyar da ta fara tashi ta kukan kura ta ƙaryata wannan matsala in ma a jimillance ko a tafsilance ita kanta ƙungiyar ta yi bindiga ta fashe tun kafin wannan ainihin matsalar rukuyar ta taso saboda haka su ma a hakan sai suka mai da matsalar ta zama matsala ta siyasa ina ma'anar haka shine ɓangaren ƙungiyar izala shugabancin malam sama'ila idris sai suka ce ƙarya ne wannan matsala gaba ɗayanta ma suke kiran mai yin ruƙuya da boka suke kiran littafin asfarimul battar da cewa jawahirul ma'ani na 'yan ruƙuya suka yi ta ainihin maganganu munana Allah ya kiyaye 'yan ɓangaren kaduna waɗanda waɗancan ke kiransu 'yan tawaye su kuma da suka tashi wasunsu sai suka ƙaryata matsalar a dunkule wasu kuma sai suka karyata matsalar da cewa magana da fitar da aljanu ce ba su yarda da ita ba waɗannan tafsirin da suka ƙaryata kenan a dunkule kuma wasu sai suka ƙaryata hatta matsalar aljanin ma da shaidanu gaba ɗaya suka karyata ta har aka samu wani shaidani daga cikin ƙungiyar izala ɓangaren kaduna yake cewa imamu ahmad ibn hanbali ma boka ne ibn taymiya boka ne ba dan komai ba wai saboda waɗannan malamai suna yin ruƙuya kuma suna magana da aljanu wannan kaga yana daga cikin mugun abu da ya faru a cikin da'awa ta masu cewa su ahli sunna ne abin da kai ci da mamaki shine sun ta izgilanci sun ta ƙaryata wannan matsala amma har yau ba mu ji wani daga cikinsu ya fito ya ce abubuwan da suka faɗi na kuskure game da kaza game da kaza sun gane kuskure ne don haka jama'a a yafe mu kuma ba za mu aikata irin haka ba a gaba sai kawai sai muka ga da dama daga cikin su yanzu sun lallaba suna ta yin ruƙuya wasu su ma a izalar sun mai da harkar ta zama musu sana'a da ita suke ci da ita suke sha to kaga wannan yana daga cikin sharrin kungiyanci sharrin kungiyanci shine in ka kalewa kungiyarka wanda duk ba kungiyar yake ba kana ganin cewa batacce ne abin da ya kawo bata ne sai ka zo kai wa kanka tufka da warwara to irin wannan sharrin ya faru da yawancin yan uwana yan izala sukan ji zafin irin waɗannan maganganun to kamar kullum abin da muke cewa shine su yan uwa yan izala waɗanda suke da aƙida ta izala ba lallai su zama yan ƙungiyar izala ko ba yan ƙungiyar izala ba sai su rinka lura suna bambance ɗan ƙungiyar izala daban da ɗan izala a cikin ƙungiyar izala akwai yan ɗariƙu akwai 'yan shi'a akwai diddigar ƙayar ɗariƙa akwai 'yan al'adu babu irin tarkatarkar da babu amma ɗan izala na gaske wannan salihi ne mutumin kirki ne irin su shekul islam malam ibrahim bawa mai shinkafa irin su alƙalin shari'ar musulunci abubakar mahamudu gumi irin su ainihin wato dr abubakar imam waɗannan duk 'yan izala ne mutanen kirki wasu suna kungiyar wasu ma a jama'atu nasarar islam suke kamar malam abubakar gumi ba dan kungiyar izala bane har ya mutu Dokta abubakar imam ba dan kungiyar izala bane dukkan su yan jama'atu nasarar islam ne amma waɗannan mutanen kirki ne yan izala me ma'ana dan izala dan izala shine mai son gaskiya shine kawai ma'anar dan izala domin abin da ya kai mutane ga izala shine neman gaskiya ba wai kungiyar suka hari shiga ba sun gine ga wasu sun tashi suna faɗar gaskiya sai suka tafi gurinsu iyakarta kenan to amma kungiyar sai zan akwai ire-iren waɗannan matsaloli waɗanda suka tasan mata shine har abin ya kai ga son zuciya idan ba a kungiyar kake ba di yadda ka kai ga son sunna sai a ce abin da ka faɗa ƙarya ne ba a yarda da kai ba to waɗannan son zuciya ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka muna sauraron irin waɗannan malaman waɗanda suka ƙaryata suka ce bokanci ne suka zagi manyan malaman sunna malaman fiƙiru irin su imamu Ahmad bin hambali su dawo su kankare waɗannan maganganun nasu ba don komai ba saboda kada tarihi ya fassara su a cewa su mu'tazilawa ne saboda galibin abubuwan da suka yi musu abubuwa ne da ke da alaka da aƙidoji da ainihin maganganu irin na mu'tazilanci yanzu dai an waye gari kusan kakkab duk inda ka samu musulmi za ka samu suna yin rukuya to kaga shi yasa komai ya faru sai mu ce wa ɗalibai ku yi haƙuri ku yi haƙuri lokacin da suke ta wannan wautar abin da wasu ɗalibai suka so a taya su abu a rugurguza addini amma da aka saka musu ido <clears throat> sai gashi yau da gobe ta ƙi wasa shekaru goma rak gashi sun gane cewa abubuwan da suka faɗi ƙarya ne amma son zuciya ya hana su su zo ainihin su gyara to wannan lokaci har ƙungiyar izala da ke ainihin zaria ta haɗa lacca ta sa aka yi ta ƙaryata duk abubuwan da muka faɗi na Alƙur'ani da hadisi tare da cewa ƙur'ani da hadisi aka yi ta faɗi suka zo sai suka yi ta warwarewa da wayau da san zuciya da wayau da san zuciya da ƙarshe suka ga jama'a ba sa taruwa shikenan su ma suka kakkaɓe suka tashi da tabar makunya wallahi ba mu faɗi wannan dan mu ci mutuncin kowa ba amma mun faɗi tsabar gaskiya ne idan kuma suna musu akan waɗannan maganganu sai su fito su ce shin ba su yi musun ba ne ko kuma su ce yanzu daga cikinsu babu masu yin rukuya to kaga sai a kiyayi gaba domin matsalolin za su taso da yawa kamar yadda zan yi ishara akan wasu matsalolin insha Allah ta'ala a yau dinnan waɗanda su ma in ba a hankali ba sai a zo kafa ta zame sai bayan shekara goma sai a zo kuma ana wutsu Allah ya kiyaye <clears throat> to a wannan lokaci muka gabatar da waɗannan laccoci sai mutane suka yi ta zuwan mana da bukatu tunda mun ce zuwa wurin boka ba kyau zuwa wurin dan duba da malamin tsubbu duk babu kyau to menene abin da yake da kyau muka ce qur'ani da hadisi a bisa yadda salaf suka bi suka yi amfani da shi wajen warkarwa da ainihin mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sahabban shi sun yi tabi'ai sun yi manyan malaman sunna duk sun yi kuma sun rubuta a cikin tafansu wanda insha Allah in ka bi mu a hankali zaka ji waɗannan abubuwa a cikin lantocin nan namu to da tafiya ta tafiya sai mutane suka yi ta zuwar mana da marasa lafiya muka yi ta yi musu ruƙuya da gwargwadon iko mu da gwargwadon lokacin mu abin da yasa a lokacin nan muka zage muka yi ta yi wallahi sai dan mutane ba su da mafita sai zuwa ga alkur'ani da hadisi din amma kuma ba su kware ba su samu waɗanda za su iya musu ba dan haka za mu zauna muna yi musu wani lokacin sai mu kai karfe biyun dare wata ma mu kwana ana yi to da tafiya ta tafiya mutane suka koyi waɗannan abubuwa aka samu wasu da dama sun kware shikenan sai muka ce to dama mu aikin mu ba ruƙuya bane aikin mu shine bincike da kuma karantarwa dan haka sai muka komawa abin da muka yi shine aikin mu muka bar wancan ga waɗanda suka ainihin ci gaba da yi to muna fatan Allah madaukakin sarki ya gyara tafiyarsu zuwa ga abin da yake daidai ci gaba da taimakawa al'umma ga abin da ya dace da alkur'ani da sunna ko kuma da abin su taimaka da abin da bai saba ma Alkur'ani ainihin da sunna ba Allah madaukakin sarki ya taimaka to ana nan sai shi wancan babban malami da ne ishara malam ibrahim bawa mai shinkafa Allah ya gafarta mishi sai kawo mini ziyara shekaru tara da suka wuce kenan sai ce yana bani shawara a wannan wuri da kaga muke zaune din nan dab da wannan wuri ga wani shago nan namu na dinki nan yazo ya kawo mini ziyara yake cewa yana fatar idan Allah ya sa na samu lokaci wani lokaci a rayuwata in karantar da littafin asarimul batta sai ya shiga cikin kaset sai a yaɗa shi sai ainihin al'ummar musulmi sai su fa'idantu saboda fa'idar da ke cikin littafin amma kuma littafin mutane suna kukar ya musu wahalar karantawa yake cewa yana fatar idan Allah ya sa na samu lokaci wani lokaci a rayuwata in karantar da littafin asarimul batta sai ya shiga cikin kaset sai a yaɗa shi sai ainihin al'ummar musulmi sai su fa'idantu saboda fa'idar da ke cikin littafin amma kuma littafin mutane suna kukar ya musu wahalar karantawa to Allah cikin ikon shi mun karanta wannan littafi a cikin kasusuwa awa ɗaiɗai har guda tamanin da takwas amma kuma wani tsari na Allah shi ne sai bayan Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa ya rasu muka ainihin karanta wannan littafi shi yasa a farkon kasar sai da muka yi mishi addu'a muka nemi Allah madaukakin sarki ya bashi ladan wannan alheri da ya nuni zuwa gare shi a yanzu haka ɗin nan ma ina cikin fassarar littafin zuwa kuma harshen hausa insha Allah ta'ala a shimfiɗar wannan fassara da nake ita ma sai da ne ishara zuwa ga duk wannan alheri yana koma zuwa ga shawarar malam ibrahim bawa mai shinkafa wadda ainihin ya bayar insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya ji ɗan shi Allah ya ɗaukaka darajojin shi a cikin aljanna firdausi jama'ar musulmi duniyar aljanu da shaiɗanu bismillahir rahmanir rahim kalmar duniya da muka faɗi a nan jama'a abin da muke nufi da duniya ba duniya wannan da ake zama ba abin da muke nufi da duniya a nan shine tawagar rayuwar aljanu da shaidanu kamar yadda zaka ji an ce duniyar 'yan boko duniyar ustazai duniyar 'yan jarida me ake nufi tawagar 'yan boko tawagar 'yan arabiya ustazai tawagar masu sana'a kaza a nan ashe abin da muke nufi da kalmar duniya shine tattaruwar wasu nau'i na daga cikin wannan rayuwa mai girma da aka kiraye ta duniya to tattaruwar wannan nau'i su ma kuma sai a sake kiransu da cewa duniyar kaza misali sai ka ji an ce duniyar sahafa ma'ana duniyar jaridu ko jaridanci sai a ce yau jarida kaza me ta ce yau jarida kaza ta ƙasa kaza me ta ce idan ka fahimci wannan ashe a nan abin da muke cewa ba wai muna cewa akwai wata duniya bane da aljanu suka je suka taru can suke rayuwa a'a a wannan duniyar tamu da ake rayuwa muna rayuwa tare da aljanun da shaitani to amma su akwai yadda suke tasu rayuwar yadda ta sha bamban da tamu tun daga halittarsu da auratayyarsu da abubuwan da suke ci da yadda suke rikida da yadda suke yin abubuwan rayuwarsu ta addini da makamantansu sakamakon wannan in ka tattara sai ka ce duniyar aljanu in ka zo ka dubi mutane kuma za ka yi magana a kan yadda mutane suke rayuwa su kuma sai ka ce duniyar mutane in ka dubi a cikin mutanen sai ka ce duniyar yara menene yara suke tunani yaro ba za ka ji yana faɗin wani abu wanda yake mai muhimmanci a siyo mishi ba sai abin wasa wato a cikin duniyar yara kayan wasa ya fi kayan aiki muhimmanci kafin ka ji yaro ya ce a siyo mishi minjagara da fatanya da lauje ya ce a siyo mishi keke da jirgin saman yara haka ne ko ba haka ba ashe ga duniyar yara ka ji irin yadda suke rayuwa don haka ka ji dan uwa abin da muke nufi da duniyar aljanu a takaice rayuwar aljanu da shaidanu to in kai hakuri a hankali za mu zo mu bambance menene yasa muka bambance aljanu da ainihin wato shaidanu to a nan ne zaka fahimci abubuwa da dama insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka abu na farko da za mu fara magana shine yadda da gaibu me ake nufi da gaibu shine abin da ya faku ko ya ɓoyu daga jinka ko ganinka ko sansanawarka ko taɓawarka ko wani abu wanda zai kai saƙo zuwa ga ƙwaƙwalwarka abin da ka rasa hanyar da saƙo zai shiga daga wannan abin zuwa kwakwalwarka to sai a kira shi gaibu ba ka ganin shi ba ka jin shi ba za ka iya taɓa shi ba ba za ka iya sansana shi ba da sauran makamantan hanyoyin da labari zai kai ga kwakwalwarka sai a ce wannan abu ya zama gaibu amma duk abin da ya zan ka iya sa hannu ka taba shi ko ka ɗauko shi to ba gaibu ba ne, duk abin da idan ka zai gani ko kunnen ka zai ji to wannan ba gaibu ba ne. duk abin da zaka iya sansana shi ka ji warin shi ko ƙanshin shi to wannan ainihin ba gaibu ba ne. to yadda da wannan gaibu wajibi ne amma gaibun da ƙur'ani da hadisai suka zo suka ba da labari cikin shi idan ƙur'ani ya bada kaza ka kaɗa karaya ka kasa taɓa abu ka kasa sansana shi ka kasa kamo shi ka kasa jin shi ba yadda za ka iya ganewa in ban da wannan hanya da ƙur'ani ya baka labari sai a ce ta wannan abin ya zama gaibu kamar me kamar aljanna baka da hanyar da za ka iya taɓa aljanna ko ka ji ƙanshinta ko ka ainihin wato shige ta ko wata hanya makamanciyar haka a nan duniya amma ƙur'ani ya faɗa akwai aljanna ko bai faɗa ba ya faɗa to yanzu aljanna a ƙarƙashin wannan ta zama gaibu kenan to idan qur'ani ya ce kai imani da ita to wannan imanin da ita to wajibi ne shi ake kira imani da gaibi misali ne mana ina fatar an gane dalilin wannan kuwa nafsin alqur'ani cikin suratul baqara a cikin aya ta farko zuwa ta uku a inda Allah madaukakin sarki ke cewa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil Allah ya faɗi waɗannan harufa waɗanda shi kaɗai ya kaɗaitu da sanin ma'anarsu ya ce zalikal kitabu wancan littafi ko dai ishara ce zuwa ga Alƙur'ani da ke rubuce cikin lauhul mahfuz sai Allah ya nuni zuwa ga wancan littafi na Alƙur'ani wanda ke rubuce cikin lauhul mahfuz la ba fihi babu shakka cikin shi hudan lil na shirya ce ga masu tsoron Allah ko kuma zalikal kitabu ishara ce nan ma zuwa ga wani abu mai nisa na cewa sa'ad da ake saukar da shi bai haɗu ya zama littafi ba amma tun da nan gaba zai zama littafi to sai Allah ya fara nuni zuwa ga cewa wancan littafi wanda nan gaba za a zo a har haɗa shi ya zama littafi kenan shine Alƙur'ani. to shirya ce ga masu tsoron Allah duk abin da ke ciki babu ainihin shakka yau me yasa aka ce ƙur'ani shirya ce ga masu tsoron Allah yanzu ana nufin qur'ani ya shirye da batattu kenan a'a ba abin da ake nufi ba kenan dan uwa sai dai wani misali nan da nake so ka fahimta shine alqur'ani Allah ya kwatanta shi a wani wuri da cewa kamar ruwan sama ne ruwan sama idan ya sauka akan mangoro sai ya ƙara mata zaƙi idan ya sauka akan gwaiba sai ya ƙara mata zaƙi in ya sauka akan muruci sai ya ƙara mishi garɗi in ya sauka akan rake sai ya ƙara mishi zaƙi in ya sauka akan madaci zai ƙara mai ɗaci amma duk waɗannan abubuwan yusqa bima'in wahidi ruwa ɗaya ne ke shayar da abubuwan amma kuma kaga kowanne ya sauka gare shi sai irin ɗabi'ar da ke tattare da shi sai ta karu to haka alqur'ani yake idan kai mumini ne mai tsoron Allah in qur'ani ya sauka sai ya kara maka imani an fahimci wannan ko da allazina amanu iman sai mumini sai su ƙara imani da alqur'ani idan ƙur'ani ya sauka ga munafukai waɗanda sun riga sun yanke shawara su munafukai ne ɗaya kenan da baƙaƙen kafurai waɗanda sun riga sun yanke shawara su kafurai ne irin su abu jahali irin su abu lahabi waɗanda sun riga sun yanke shawara ba za su taɓa musulunta ba to in ƙur'ani ya sauka sai ƙara musu ɓata akan su, amma wanda yake kafiri ne bataccen kafiri bai riga ya ɗauka da zafi ba balle yanke shawara idan qur'ani ya sauka sai ya shiryar da shi sai ya zama musulmi ka ji yadda bayanin yake idan qur'ani ya sauka ga mumini sai kara mai imani amma in ya sauka ga baƙin kafiri to sai ƙara mai kafirci to don haka sai Allah ya ce shi wannan littafi duk abin da ke cikin shi babu shakka kuma shiriya ce ga masu tsoron Allah su waye masu tsoron Allah sai Allah ya tafsirin Qur'ani bil Qur'ani in baka san irin masu tsoron Allah da wannan littafin yake shiryawa ba sai Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suka yadda da gaibu sun yadda da aljanna sun yadda da wuta sun yadda da duk abin da qur'ani da hadisi ya bada labari ko da basu gani ba sun yadda da shi kaga mahallin shahid dalilin da ya sa kawo ayar kenan Allah ya jinjina wa masu yadda da gaibu cewa su muminai ne kuma masu tsoron Allah sannan sai ya ce daga cikin sifofinsu wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga arzikin da muka basu to waɗannan su ne masu tsoron Allah saboda sun yi imani da gaibu suna tsaye da sallah suna kuma ciyar da sadaka da zakka da kyautatawar zumunci da ta makwabtaka da haƙƙin matafiyi da haƙƙin ainihin wanda ya shiga halin bashi da haƙƙin wanda ya shiga wani kunci na rayuwa saboda suna taimaka musu ta wajen ciyarwa to sai Allah ya tabbatar da tsoron Allah gare su to ba tafsiri muka zauna ba balle mu tsaya muna ciccire gaɓoɓin ayar nan amma hujja muke yi da ayar wajen tabbatar da imani da gaibu to mutanen kirki ne waɗanda suka yadda da Allah kaɗai suke yi shi yasa al-imamu ibnu kasirin ya ruwaito a ƙarƙashin wannan aya a cikin tafsirin shi tafsirin qur'anul azim cewa sahabbai suka zo suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da kai a hannunka muka musulunta kai ne malamin mu ka karantar da mu kai ne limamin mu kai ne komai namu game da harkar rayuwa da addini shin akwai wasu mutane waɗanda za su samu daraja irin wadda mu ba mu same ta ba ku ji tambayar da kyau akwai wasu mutane da za su samu daraja da mu mu samu irin ta ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce eh akwai sai sahabbai suka ce waɗanne irin mutane ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne za su zo su samu alqur'ani an rubuta shi gaba ɗayan shi tsakanin bango da bango sai su karanta duk abin da ke ciki sai su yadda da shi ba su ganni ba ba su ji wa'azina ba ba su ji karatu daga gare ni ba amma saboda yadda da gaibu sai suka yadda da wannan littafi cewa ni gaskiya ne shi ma littafin gaskiya ne Allah gaskiya ne sai ce waɗannan mutanen za su samu darajar da ku ba za ku taɓa samun irin ta ba ya ce saboda me ku ba za ku yi imani da ni ba ga wahayi na sauka ga ni ina rayuwa a cikin ku safe da yamma kuna ganin ayoyin Allah amma waɗanda za su zo wancan lokacin to waɗannan su ne waɗanda za su amintu su amince da ire-iren waɗannan abubuwa ba tare da sun ainihin ganni ba ina fatar mun gane to idan jama'ar musulmi kun gane wannan da kyau saboda haka abdullahi dan mas'ud a cikin wannan ainihin hadisi wanda shine ya ruwaito shi wanda nake ishara zuwa gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna musu cewa lallai ga irin al'ummar da za a samu waɗanda za su zo bayan sahabbai amma za su samu wata daraja wadda sahabbai ba su same ta ba duk sanda na zo kan wannan hadisi sai na faɗakar da hausa nake magana kar ka je ka fassara ban ce waɗannan mutane za su fi sahabbai daraja ba za su samu wata daraja wata nau'in daraja wadda su sahabbai ba su same ta ba ita ce mai yadda da gaibu a matsayin ainihin wato sun amince da alkur'ani domin su sahabbai a wurinsu to alkur'ani ba gaibu ba ne domin a gabansu ya sauka suna ji suna gani duk wata mu'ujiza da za ta sa su yadda da alkur'ani ta faru a gaba gare su kai kuwa yanzu samun alkur'ani kai rubuce izo sittin tsakanin bango da bango amma sai ka yadda ɗari bisa ɗari Allah ya saukar da shi to kaga ka samu wani imani wata irin yadda wadda su halin zamanin da suka samu kansu ya hukunta ba su samu kansa irin wannan ba to don haka sai ka samu wata daraja wadda yake su kuma ba su samu irin ta ba ina fatar duk wanda ya ji wannan magana ya je duba tafsirin al-Imam Ibn kasirin a ƙarƙashin wannan aya ta ainihin wato uku cikin suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi din to annan ne sai ibnu mas'udin ya fito karara ya fassara abin da ake nufi da gaibu din da cewa huwa ma ghaba anna wa akhbarana Allahu azza wa jalla bihi aw rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghaibu shine abin da ya faku daga gare mu sai Allah madaukakin sarki ya bamu labari ko kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallama to ka sani ya kai dan uwana mai saurare aljanu suna daga cikin gaibu waɗanda Allah maɗaukakin sarki da manzon shi sallallahu alaihi wasallama suka wajabta mana mu yi imani da su saboda labarai game da aljanu ya zo birjik a cikin alkur'ani da ingantaccen sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to amma ba a iya ganin aljani ba a iya taɓa aljani da makamantan haka sai in bayanan da za mu zo mu faru sun faru shine sai in rikiɗaye yanzu kar kai mamaki cikin mu nan da ke zaune wani da ke gaban ka ko bayan ka ko dama da hagunka aljani ne ina fatar an gane to kaga da ya rikida ya zama mutum gashi nan in ya dan zo da yar gyada aljihun shi yana ci ya ce maka malam bismillah in gore yake ci ya ce maka malam bismillah anan kaga ka karba ne daga wurin mutum baka sani ba amma aljani ne saboda ya rikida ina fatar mun gane idan kun fahimci wannan da kyau ya jama'a sai ku gane nassoshin alkur'ani da muka ce sun zo da yawa game da tabbatar da cewa akwai aljanu ba za su iya yiwuwa a zubo su gaba ɗaya ba sai dai kaɗan daga cikin abin da ya zo a ƙur'ani ji inda Allah yake cewa wa idh sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'an Allah yake magana da manzon shi yayyan halitta sallallahu alaihi wa sallam yace ka tuna lokacin da muka karkato muka turo wasu tawaga daga cikin aljanu suka zo suna sauraron ƙur'ani manzon Allah yana karatun alƙur'ani a ƙasar makka a sallar asuba wasu aljanu wanda za mu zo za ji cikakken tarihi sai suka kaɗo suka yo wajen suna zuwa suna tafi da hargowa da hayaniya sai suka ji karatun alƙur'ani sai suka ce an sutu an sutu an sutu abin da ya sa muka kawo wannan ayar don ka ji a ciki Allah ya tabbatar da wasu aljanu kowa ya san kuma ba mutane ake nufi ba ina fatar an gane to ashe akwai aljanin kenan tunda har Allah yake sun zo sun saurari alqur'ani wannan ya nuna mana kenan daga cikin ɗabi'ar su aljanun aljanu suna mai kenan suna ji suna saurare kenan ina fatar an gane tunda gashi har Allah ya ce da ya kaɗo su ya turo su sai suka zo suka saurari alqur'ani ina fatar mun gane Allah ya taimaka suratul ahqafi aya ta 29 Allah ya sake cewa ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا wannan ma aya ce ta alqur'ani cikin suratul an'ami aya ta 130 daidai Allah ya ce ya ma'ashar aljinni ya ku tawagar aljanu wal insi da mutane wannan magana ce Allah yake ba da labarin wadda zai yi da aljanu da mutane a filin alkiyama to kaga cewa da ya ku jama'ar ko kuma ya ku tawagar aljanu da mutane ya nuna akwai wasu halittu sunansu ne aljanu kamar yadda yake akwai wasu halittu sunansu ne mutane kaga mutumin da ya ce ai kalmar aljanu abin da ake nufi da ita mutane ake nufi sai a ce to ai nan kuma Allah ya ce aljanu kuma ya ce mutane in ka faɗi haka ka nuna alƙur'ani ya zama bagwari kenan alƙur'ani ko Allah ya ce arabiyyun wa ajami balarabe ne ko bagwari ƙur'ani balarabe ne to tunda balarabe ne larabci kuma babu abin da ake kira itnadi Itsinabi a cikin magana a balaga shine maimaita magana ɗaya ina fatar mun gane misali yaushe za a ce kalmar jinnu ma'anarta mutum kuma Allah ya sake cewa al'insu kuma mutum to in ka tashi sai ka ce ya ku mutane da mutane wannan ba magana yara bace yan wasa to Allah zai irin wannan maganar da babu hikima a ciki da ya ce minal jinnati wan nas in ka zo sai ka ce ina roƙon Allah ka tsare ni daga aljanu da mutane in ka ce ba wata halitta aljanu mutanen ne dai ake nufi sai ce kenan kana cewa ina roƙon ka tsare ni daga mutane da mutane to wannan ita ce aqidar yan qadiyaniya yan ahmadiyya suka ce babu wata halitta aljanu mutane ne duk inda kaga an ce aljanu mutane din ake nufi to su ba ba kai mamaki ba don su dama ba su yi imani da wannan alqur'ani da Allah ya saukar wa fiyayyen halitta ba suna da nasu alqur'anin suna da nasa hadisan wanda annabinsu da suka yarda da shi Ahmad Gulam dan kasar India ya zo musu da shi yace an yi mishi wahayi ya zo da nashi hadisan su amma abin takeici shine wannan aqidar suna da'awar su ma wai musulmi ne suna yada aqidojin su a kasar nan a nan Najeriya an samu wata Aisha mai shanu da ita da mijinta wasu tababbu tababbu ne a can wajen kasar Bauchi su suke aikin yada wannan aqidar sannan in ka buga kasashen dangin mu Yarabawa tun daga Ilorin Ibadan Lagos akwai yan aƙidar qadiyaniya da yawa da suka yadu in ka shiga nan cikin sabon garin zaria har masallacin juma'a suke da shi su a cikin aƙidar su ba su yarda cewa annabi muhammad shine karshe ba suka ce akwai wani annabi da ya zo a ƙasar India sunan shi annabi ahmadu na fata an gane to sun yarda da shi na fata mun gane Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da ainihin sharrunsu sun yi ƙarfi kuma a ƙasar Ghana suna da cibiya su kutun da guda suna ainihin wato buga ainihin littattafai suna da makarantu suna ainihin karantarwa har ta kai mama suna da tashar talbijin da suke ainihin yada shirye-shiryensu a kan dish idan dish ɗinka ainihin ya kalli yamma inda kake kama nalsat to ana nan a ainihin wato siban ake ainihin kama su a ainihin satellite da yake da suna nfs a nan ake kama su za ga suna da tashar talbijin mtv wai muslim tv muslim television MMTA MTA Muslim Television Authority da shi nan jihar to wannan duk kafirci ne a kidojin su ba musulunci bane jama'a lazimi dole ne musulmi yadda cewa annabi shine cikamakin annabawa to in suka zo wannan aya da take cewa walakin rasulullahi wa khataman nabiyina ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina muhammadu ba baban wani bane ba baban kowa bane daga cikin ku sai dai manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne to kalmar khatam sai su ce ka a karanta ta da cewa khatam sai dai a karanta ta da cewa khatim zobe annabi zoben annabawa ne wato ado ne shi ga annabawa to sai su ɗibo wasu kira'o'i sai su yi wa kansu shaida akan haka jama'a mun gane yasa dole ne a nemi ilimi a koyi tauhidi a koyi aqida in ba haka ba wasu suna nan yadda kake shan dare kana koyar imani su kuma haka suke koyar yadda za su rugurguza imaninka to don haka kun ga wannan aya ta tabbatar mana da cewa akwai aljanu tun daga shahar har ranar alkiyama Allah zai ce ya ku tawagar aljanu da mutane alam ya'atikum rusulun minkum shin manzanni daga cikin ku basu zo muku ba ne bane yaqussuna alaikum ayati waɗanda suke ba ku labarin ayoyi na na alqur'ani da ayoyi na rayuwa wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma waɗannan manzannin naku har su ne muku gargadin wannan yinin naku na cewa za ku haɗu da kiyama jama'a mun fahimci wannan da kyau suwa za a yi wannan tambayar suwa za a tuhuma aljanu da mutane a ina a dandalin alkiyama shi wannan ya nuna kenan akwai aljanu ina fatar mun gani sannan Allah ya sake cewa ya ma'asharar jini wal’insi in istafa’atun an tanfubu min akwatari samawa inistafa'atun an tanfubu min akwatari samawa ti wal’ardi fanfubu latan fubu na illa bi sultani Allah ya ce ya ma'ashar aljinni wal insi ya ku tawagar aljanu da mutane in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi idan har za ku iya kubucewa ta wani kurdi na sama ko ta ƙasa fanfudu sai ku kubuce mu gani la tanfuduna illa bi sultan ba za ku iya kubucewa daga wannan dandali ba sai kuna da wata hujja wannan aya tana maganar in aka taru a dandalin alkiyama kamar yadda hadisi ya fassara ta karar hadisin bukhari manzon Allah ya ce aka taru a dandalin alkiyama sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki da kanshi zai zo tare da mala'iku kamar yadda ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ka zai zo da mala'iku safu safu me ake nufi da safu safu ba wai safu miƙaƙƙe irin na sallah ba a yadda hadisin ya bayyana shine safu kewayayye kamar yadda ake kewaye ka'aba ana sallah a jikinta mala'iku za su yi sahu su yi rawul haka sai wasu su zo su kewaye su wasu su zo su kewaye su wasu su zo su kewaye su haka da aljanu da mutane an zuba su a tsakiya sannan ga Allah maɗaukakin sarki kuma zai yi hukunci da kanshi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a wannan lokaci kun ga Allah yana wurin mala'iku kuma sun ritsa wannan sahu sahu ko to shine sai Allah ya ce ya ku aljanu da mutane wannan ritsa ku da aka yi wanda duk zai iya gudu to ya gudu magani sai Allah da kan shi ya ce amma fa ba wanda zai iya kubucewa ya gudu daga nan sai in yana da wata hujja shine zai iya barin wurin nan ya tafi wuta ko ya tafi aljanna ina ma'anar ya tafi wuta yana da hujja akan kafirci da yayi ba shi da hujja tunda bai da hujja wuta zai tafi kun ji dalilin da zai raba wannan da wurin wane yana da hujja da ya tauhidi yana da hujja to kun ji dalilin da zai raba shi da wannan wuri ya tafi aljanna in ba kana da hujja ba to ba za ka bar wannan wuri ba wannan ayar abin da take magana kenan a ƙarƙashin tafsirin da salafu suka yi mata sai dai an samu wasu malamai da suka zo daga baya sun ce ayar tana magana ne dangane da nan duniya cewa aljanu da mutane wanda duk zai iya zuwa wani kurɗi na sama ko na ƙasa to ya je amma fa sai in yana da wani ilimi ma'ana wannan aya a ƙarƙashin wannan fassara tana magana akan waɗanda suke zuwa 'yan sama jannatin masu zuwa sararin samaniya waɗanda za su shiga ƙarƙashin ƙasa da makamantansu ba za su iya zuwa sararin samaniya 'yan sama jannatin masu kumbo a holo da masu shiga ƙarƙashin ƙasa ba sai in suna da wani sultan wata hujja a hannu wasu malamai ainihin haka suka fassara wannan aya amma wannan fassarar haƙiƙanin al'amari ba za ta dace ba mu ganin dacewarta da wannan muhalli tare da cewa akwai wani lokaci wanda za mu zo mu tattauna wannan matsala insha Allah ta'ala jama'ar musulmi saboda an kawo wuta za mu dan saurara sai a juya daga janareta sai a koma ainihin power holding insha Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan aya ita ce aya ta 33 cikin suratul rahman sannan Allah ya ce قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الله يتي ومن ذنش محمد صلى الله عليه وآله وسلم faɗa musu cewa an yi min wahayi cewa wasu tawaga daga cikin aljanu sun ainihin yi ƙoƙarin sauraron karatun alƙur'ani da suka saurara faƙalu sai suka ce inna mu aljanu sami ina ƙur'anan mun ji wani abin karantawa ajaban mai ban mamaki mai birgewa, mai ban sha'awa wannan aya ita ce aya ta farko cikin suratul jinni a ƙur'ani ta tabbatar mana da cewa akwai aljanu haka ne har kuma sun yi ƙoƙarin sauraron annabi kuma sun saurara ɗin da suka saurara kun ga wannan ya tabbatar akwai aljanu ya tabbatar suna saurare faqalu man muqawwil qala anahau aljinnu hum muqawwil qala suwaye suka ce qalu suka ce suwaye suka ce aljanu to wannan aya ta nuna aljanu suna magana ke ina fatar mun gane yawwa suka ce mun ji Alƙur'ani mai ban mamaki to sai aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi aka ba shi labari sannan Allah madaukakin sarki ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa Allah yake tabbas akwai wasu jama'a daga cikin mutane sukan nemi tsari daga wasu mazaje daga cikin aljanu yin haka din sai ya ƙara wa aljanu jiji da kai wannan ya nuna a cikin halittun Allah akwai wasu halittu da ake kiransu mutane har kuma aka samu su mutanen nan suna jin tsoron wasu halittu da ake kiransu aljanu waɗanda kuma wannan tsoro sai zan za ni tatar da muje mu dama su aljanu suna da ji da kai suna da girman kai to da suka ga mutane na tsoron su mutanen ma kuma daga cikin mazaje suke tsoron mazajen aljanu sai wannan ya ƙara wa mazajen aljanu ɗin ji da kai da girman kai da taƙama da kuma duk irin abubuwan da suke wa mutane hadisi ya zo ya fassara wannan a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a da can farkon rayuwa aljanu ke tsoron mutane da zarar aljanu mutane sun tsaya a wuri sai aljanun da ke wurin sai su watse hakan nan sai shaidan kuma sai juyo ya saka wa mutane tsoron aljanu sai aka waye gari duk sanda mutane suka je za su zauna a jahiliya sai su ce na'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sufaha hadhal wadi muna roƙon shugaban aljanun da ke wannan kwari da zamu zauna to Allah ya tsare mu daga wawayen shi don kasu cutar da mu to wannan abin sai ya ƙara wa aljani ji da kai yoni da nake gudu ashe ma kaga tsoro na suke ji sai aljanu suka daina gudu in an faɗi wannan kalmar sai shi shugaban wurin sai ya ce ku matsa in ba a faɗa ba sai a sa sai a buge wani daga ciki sai sai sauri suke ce kun gaba mu nemi tsari da su bane sai abin ya kara musu ji da kai ko kun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma sai ya gusar da wannan kafirci da wannan maguzanci na neman tsari a wurin aljanu sai ya sunnanta a nemi tsari a wurin Allah al imamu muslim ya rawaito sahihin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan mutum ya je sauka a wani guri sai ya ce a eh? bismi ko a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa a'udhu bi tamma min sharri ma khalaqa ina roƙon Allah ina roƙon ya tsare ni shi Allah da kalmomin shi masu cike da ƙarfi da albarka an fahimci wannan a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa Allah ya tsare ni da kalmomin shi cikakku ya tsare ni daga sharrin duk abin da ya halitta Aljami ne kunama ce sauro ne Fitifiti ne dan fashi da makami ne dan sane ne komai ka roki Allah tsare to sai kai kwanciyar ka ko gindin bishiya ne ko ina ne ko jikin shuri ne ko a makabarta ne bacci ya kama ka sai kai wannan addu'a ka kwanta kai bacci hani'an mari'an ba abin da ya dame ka ina fatar an gane saboda ka roki Allah ne ya tsare ka daga dukkan sharrin abin da ya halitta jama'a an gusar da wancan kafirci an kawo shari'a ko ba a kawo ba to haka addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi yake ina fatar mun gane to da wannan ne za mu ainihin tsaye da ayoyin alkur'ani waɗanda za mu kawo a nan domin tabbatar da cewa lallai dai aljanu akwai su wannan aya da muka karanta ita ce aya ta shida cikin suratul jinni in muka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mu ji hadisin da sahabi Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito wanda yana cikin sahihu Muslim kowa sai karkada kunne ya ji Ibn Mas'udin ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama zata lailatin wani dare muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa faqadnahu sai muka nemi manzon Allah muka rasa muna tare mu waiga sai muka ga kawai bamu gan shi ba faltamasnahu fil audiyati wa shi'ab muka tafi kwari kwari muna neman shi muka rinka shiga labi labi kananan hanyoyi da shanu ke tsagawa muna ta neman shi kunna sai muka ce istutira ko an ɗauke shi ne an tashi sama da shi a wuhitila ko an zo an yi mishi kisan mummuke ne an kashe shi ba mu sani ba Fa fabitna bi sharri lailatin ba biha qaum haka muka kwana a wannan masharrancin dare fiye da duk wani masharrancin dare da mutane suka kwana kana jiran babanka ya dawo daga tafiya kawai sai a kawo maka gawar shi sha biyun dare wannan irin masharrancin dare ne wannan haka ne to ibn mas'ud ya ce to nasu daren ya fi naka duk wani mutum da ya kwana cikin bakin ciki ya ce mun fi shi damuwa don mu sayyidul mursali na muke zaton kashe shi akai sauke shi akai jama'a mun gane wannan da ke ko yace falamma asbahana da muka waye gari idza huwa ja'in min qibal hira sai muka gan shi gashi nan ya taho daga wajen dutsen hira inda yake zuwa yake halwa a da wajen da kogon hira yake <clears throat> kaga wannan abu ya faru a ina kenan a makka <clears throat> haka ake son kana karatun hadisai daga sanin wurare da makamantansu sai ka rinka gane inda hadisa ta faru don a ina ne hira take dutsen hira yana makka kogon hira yana makka ce muna zaune sai mu ganshi ta wajen dutsen hira kala abdullahi dan mas'ud ce fa kulna ya rasulullahi sai muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad naka ai sai muka rafa ka fa talabnaka muka kwana a cikin wani sharrin dare wanda duk wasu mutane ainihin suka kwana ainihin a cikin shi faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atani da'il jinni wani ɗan aiken aljanu ne ya zo na aljanu ne suka aiko da goron gayyata a zo a yi musu wa'azi ko wa'azin ƙasa baki ɗaya ne ko wa'azin mako ne ko wa'azin anguwa ne ko wa'azin ina ne ma'ana dai aljanu suka tattaru suka ce suna son wa'azi sai suka aiko da ɗan aiki wannan ya nuna akwai me kenan akwai aljanu har ma in za su yi wa'azi sukan turo ɗan aiki ya ce to da ɗan aiken ya zo fa zahabtu ma'ahu sai na bi shi fa qara'atu alaihimul qur'ana na na karanta musu alqur'ani ne musu wa'azi kaji abin da ake wa'azi da shi ba a wa'azi da zabura malam mai zabura ka bata malam mai attaura ka bata duk ba a wa'azi da waɗannan da me ake wa'azi da alqur'ani da sunna zabura imani ake da ita attaura imani ake da ita injila imani amma kar ka ɗauko zabura kana karanta mutane ka ne musu wa'azi qur'ani zaka yi wa'azi da shi yace fa qara'atu alaihim alqur'ana na karanta musu alqur'ani kana yace fanfalaka bina abdullahi dan mas'ud yace sai annabi ya kwashe mu fa arana asarahum ya nuna mana sawunsu inda suka tattaka yanzu aka tashi wa'azin nan ai za a ga sawun mutane da safe ko za a gane mutane sun zazzauna nan sun tsaitsaya nan wannan ya karta kasa nan wannan ya kaza nan wannan misali ko yace to sai ainihin ya nuna mana duk irin ainihin wato sawunsu wa asara niranihim da kuma murahunan inda suka yi girki ga nan murhu ne nan da rago wuta nan da kaza wannan kaga wa'azin kasa baki ɗaya ne ko na mako ko ai ko na jiha ko ga tukunyan waina nan ga inda mai kosai ta zauna nan mai balangu ya zauna ba haka ne mun je wa'azin kasa baki ɗaya mu ma ba to kaga su ma haka abin ya kai an yi dafe dafe a wurin kaga wannan wa'azin kasa baki ɗaya ne ko wa'azin jiha ne ko eh wa sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wa'azi da aka yi musu sai suka tambaye shi ani zadi game da guzuri me za su rinka ci tunda yanzu sun musulunta da kan ana kafirci ai ko ta karmatsa karmatsa ci ake a ci haram a ci abin da yake ya halatta a ci kaza a ci kaza to yanzu tunda an musulunta an ji alqur'ani ai haka suka ce ko suka ce da can su hayaniya suke rudani suke kungiyoyi ne daban-daban dariku ne daban-daban philosophies ideologies shi nan kowa ya kama gaban shi amma yanzu tunda sun ji alkur'ani ba sauran hayaniya haka ne ko ba haka ba haka ne qur'ani ya bamu labari to yanzu tunda an musulunta me ya halatta a ci a rinka ɗiba ana zuwa ana guzuri da shi faqala sai manzon Allah ya ce lakum kullu azmin dhukira smullahi alaihi duk wani kashi da aka ambaci sunan Allah a kan shi to ku ɗauka ku ci to kuma ai abin akwai ruɗarwa ya za ku yi ku gane wannan kashin akuya ce da aka yanka ta da sunan Allah to da yake manzon Allah akwai iya tafsiri akwai iya bayani sai ya ce ya ka'u fi aidikum aufar ma ya kunu lahama idan kuka ga kashi kuka ɗauka kuka ga kashi ne kuna ɗaga shi sai kuka ga kuma da nama cikakken nama jikin shi to ishara ce zuwa ga cewa dabbar ta halatta a ci kuma yankan ma an yi da sunan Allah don haka sai ku je ku ci amma in har kuka ɗauki ƙashi kuka ga ba nama a jiki yana nan yadda kuka tsince shi kuka ɗaga kuka gan shi yana nan a ƙashi to yana nuna cewa bai halatta a ci dabbar ba ko kuma ba a yanka ta da sunan Allah jama'a kun ji wata hikima Allah wani karatu sai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatar mun gane wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam duk wani humanitarian relief duk wani gudunmawa da za ka dan adam ya ji saukin rayuwa duk wata kyautata manzon Allah ne shi ya kafa wannan harka kaga dabbobin su ma bayan su an ce ga abin da ya halatta su ci to me dabbobin su kuma ya halatta su ci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani kashin akuya ko tinkiya na mutane to shine zai zama abincin dabbobin ku ko kuma kaga dan adam ya samu karama kashin akuyarka kuma shine abincin akuya aljanu ka kai ma mutum ka samu daraja kenan tunda hatta akuyarka in ce kashi kai kana kore shi to abincin dabbobin aljanu ne kuma sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya haɗa zumunci tsakanin mu da aljanu sai ce fala tastanju bihima dan haka ya ku musulmi kakkurin ka katse kashi da waɗannan kashi na dabbobi da ainihin dabbobinku suke dan abincin dabbobinsu ne kakkurin ka katse kashi da ƙashi domin wannan kashi shine zai zama abincin aljanu in ka ga ƙashi kaka katsa kashi da shi in kaga kashin akuya kaka katsa kashi da shi sai ce fa innahuma domin waɗannan abubuwan fa'amu ikhwanikum abincin ƴan uwanku ne aljanu da kuma abincin dabbobinsu kaga sai ce ikhwanukum Ƴan uwanku dan me sun musulunta sun musulunta duk mutum ya musulunta ya zama dan uwanka jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan hadisi sahihi ne kamar yadda na faɗi al-Imam Muslim ya ruwaito shi dadin dadawa babban sahabi malamin hadisi da fiqhu sahabi al-imam Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yarda yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da ni inni araka tuhibbul ghanama wal badiya naga kana sha'awar zuwa ainihin wato kiwon dabbobi kana kuma sha'awar zaman daji na ganka da wannan ɗabi'ar kasan akwai mutane ko a nan gari sai ga la'asar na yi shi sai tafi bayan gari ya je zauna wani sai ganshi yana da sha'awar kiwon dabbobi sai ya ce fa kun tafi fi bika to in ka kasance ka ɗibi awakin ka ka tafi wa badiyatika kana cikin daji kana kiwo fa azanta bis salati in ka zo za ka yi sallah ai za ka kira sallah tunda kai musulmi ne kai kaɗai tilo kyal a daji kana kiwon awaki ko tumaki ko shanu ba fulatani ne kai a'a ba barbare ne yana kiwon raƙumi kai kaɗai jal a daji za ka yi sallah sai ka zo za ka kira sallah ma'ana yanzu ma ba ma umarni da kiran sallah ba kiran sallah dama yana nan sai ka zo za ka kira sallah to ya za ka yi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce farfa sautaka bin nida to in ka zo kiran sallah sai ka ɗaga muryarka kar ka ce a ah, ni kaɗai ne sai ma na kira sallah a'a kai kaɗai ɗin ne a daji amma ka kira sallah in ka zo ka ɗaga murya ka kwaɗa kiran sallah me yasa fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzini jinnun wala insun saboda babu wani aljani ko mutum da zai ji tsawon tafiyar muryar mutum duk daga inda aka yi kiran sallah wala shay'un babu wani abu ko menene bishiya ce ƙwaro ne matukar ya ji illa shahida lahu yau qiyamati sai yayi mai shaida cewa ya ji shi a nan duniya yana cewa ashadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ya mishi shaida ka samu daraja ko baka samu ba to dalilin kawo wannan hadisi dai shine wala la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun ashe akwai aljanu kenan haka ne to wannan hadisi ma sahihi ne al-Imam al-Bukhari da Malik da Nasa'i da Ibn Majah su ne suka ruwaito shi hadisi na ƙarshe da zamu yi hujja da shi abinda kadai muke so anan mu tabbatar maka da cewa aljanu gaskiya ne akwai su kaga duniyar tasu da muke nufi kenan akwai wannan duniyar kenan ina fatar mun gane wa fi sahihaini an ibn abbas radiyallahu anhuma qala abdullahi dan abbas ya faɗi kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim ya ce In رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من manzon Allah sallallahu alaihi ya ɗibi sahabban shi wata tawaga cikin sahabban shi ya ɗibe su sai suka tinkari kasuwar Okaz. nan ma kana jin haka to ka san a makka ne kenan duk wanda ya al'adabul arabi arabic literature ya san aswaqul jahiliya zilmijanna ukaz da makamantansu kasuwanni ne a jahiliya waɗanda sun shahara wata sai shekara ake tsaye da ita wata bayan wata kaza wata kafin haji wata bayan haji kasuwanni ne waɗanda dabar cin riba kenan dabar kalankuwa kenan duk wani ɗan yankan aljihu zai wasa reza shi Allah ya kai shi wannan lokaci duk wani mawaƙi duk wani mai goge da mono kowa zai shirya waɗannan kasuwanni kasuwanni ne shahararru a jahiliya to shine abla eh, dan ainihin abbas ya ce sai annabi ya ɗibi sahabbai sai suka tinkari daidai inda wannan kasuwa ta okkaz take wa qad hila baina shayatin wa baina khabari sama a wannan lokaci kuma wata matsala ta faru wadda wannan hadisin ya zo da takaitaccen bayani bari in dan faɗa mana bayanin kaɗan da ya takaita don a fahimce shi da kyau shine sa'ad da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama albarka ce alheri ne to duk wani maguzanci sai da ya girgiza a lokacin wutar kisra ta kai shekara dubu bata mutu ba saboda akwai mai gadinta in wannan ya tashi wannan zai tashi ana nan ana hada mata itatuwa saboda idan eh, kisra shine mai martaba ta ɗaya a cikin gwamnatin su zai sujuda kar ya zo ya samu wuta ta mutu ita ce kuma Allah shi to shekarar ta dubu kaga wannan kisran ya zo ya mutu wannan ya mutu ita bata taba mutuwa ba ina fatar kun gane amma da annabi ya duro duniya sallallahu alaihi wasallam sai da wutar ta mutu sannan sai ta ci gaba da ci suka yi binciken duniyan nan suka kasa gane menene sai bokayensu suka ce me kashe wutan ne yazo sallallahu alaihi wasallam shine fassara me kashe wutan ne yazo haka ko abin ya faru aka zo annabi ya yada addinin musulunci aka samu wani gwarzon soja mai suna sa'adu dan abi wa Allah Allah yarda da ku malaman islamiyya wannan shine shugaban malaman islamiyya duniya gaba ɗaya shi ya fara islamiyya musamman ga 'ya'yan waɗanda ba larabawa ba sa'adu ɗan abi waqqas wani babban waliyi ne duk abin da ya roki Allah Allah yana karbi saboda karamashi saboda wilayashi in yi maka addu'a mai kyau za ta kama in ya la'ance ka yanzu yanzu nan da dumi to sa'ad bin abi eh, waqasin Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda a lokacin sayyidina Umar sai aka tura shi shine kwamandan yaƙi da za a je a ci ƙasar Farisa da yaƙi da ya je aka yi gumurzu aka yi ba ta kashi a fadar Kisra aka watsa security kisra da kanshi ya carke da gudu ya rinka bin katanga katanga ta makwabta yana tsallakawa suna bin shi sai da suka je suka turmishe shi suka yanka shi suka je suka kashe wannan wuta sannan sa'ad ya hau can tukullumar inda wannan wuta take saman fada ya kira sallah sannan ya jawo ayoyin alkur'ani kam taraku min jannatin wa uyuni haka ya jawo wannan aya har zuwa ƙarshen ta yace dama Allah ya faɗi game da fir'auna game da ire-iren waɗannan fajirai gonaki nawa suka bari lambuna nawa suka bari fada nawa suka bari sai Allah ya ce gashi duk mun gaje su ga wasu bayan Allah muminai sa'adu ibnu abi waqqas kenan jama'a mun gane wannan da kyau to a wannan lokaci su ma aljanu sai da abin ya shafe su daga haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka saka mala'iku masu gadin sama gaba daya amma kafin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama aljanu suna yin dango wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har su tafi sama na can kololuwa sai je kasa kunne yana jin hirar da mala'iku ke yi idan ya ji hirar da kyau sai ya communicating sai ya faɗa na kusa da shi sai ya faɗa na kusa da shi sai wannan ya faɗa wannan sai ya faɗa wannan sai ya faɗa wannan wayar tangaraho kenan baka sani tarho kenan eh point to point communication wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi haka can na ƙarshe shi kuma in ya ji wannan labari shi kenan sai su wargazo sai ya ruga da gudu sai ya je ya kai wa bokan da suke mishi aiki saboda me zai yanka musu bakar kaza zai yanka musu jarirai zai yanka musu bunsuru zai yanka musu ƴaƴan karnuka da makamantansu za su sha jini don haka fa suke wannan hidimar dan su je su samo labari ina mota kaza da ta bata sai a ce tana can hanyar dandime ana zuwa hanyar dandime kuma sai a samu mota. amma in ya tashi daga nan kuma shi bokan sai ya yi ta ƙarya har guda ɗari haka manzon Allah ya faɗi to shine aka tambayi annabi yo ai suna faɗin magana ta tabbata sai ya ce ai kun ji isnadin maganar kun ji daga wurin mala'iku suke zuwa suna jiyo hira amma kuma boka in ya faɗi abu ɗaya gaskiya daga nan kuma sai ta sharara maka ƙarya so ɗari in ya sharara maka in ka gane to ai aka gafata mala ai kaza zaɗin bai yi ba sai ce saurara ka san ce maka ne da ka shiga gidanka ka rinsa ido so uku sannan ka buɗe kai haka sai ce sai ce ai ka ji kai ne ka karya makarin ai sai kawo maka wata dabara wadda zai nakasa kai nuna cewa har don haka kullum sai ka ɗauka shi fa mai gaskiya ne tunda ya taɓa faɗi an sace motar ka ya ce sun duk kuma an je an same ta nan jama'a kun fahimci sirrin boka yake nan ko Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to a wannan lokaci aljanu haka suke cin karansu ba babbaka ana nan wata rana sai suka tafi suka yi ɗango irin wannan sun je jiyo labari sai suka ga an biyo su da yula yula ita ce wannan tauraruwa da kake ga ta yi ta taho haka sai aka rugurguza su aka hallaka na hallakawa aka ji masaura rauni suka sake yi aka sake tarwatsa su suka sake aka sake tarwatsa su to aljanun duniya gaba ɗaya sai suka kira taro suka ce me ya faru ne me muka yi ne babu shakka akwai abin da ya ja mana irin waɗannan abubuwa amma a tafi nemo bayanai ku ku yi gabas waɗannan su yamma waɗannan su kudu waɗannan su arewa a dawo a kawo labari a nan majalisar koli menene ya ja mana irin wannan barna da take faruwa gare mu to waɗanda suka kaɗo suka yi wajen makka sai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani a sallar asuba shine na faɗi ɗazu suna tafiya da hargowa da hayaniya da suka ji qur'ani sai suka ce an sutu an sutu ku saurara ku saurara da suka gama jin qur'ani fes sai suka ce wallahi zuwan wannan littafin daga sama shi ya ja aka tsara sama din don haka yanzu duk wanda ya je ɗauko labarai sai an biyo shi da bakin wuta wannan tauraruwa jama'a mun fahimci wannan yanzu kun fahimci yadda ma'ana hadisin take ko to a cikin wani ainihin wato asari sai abdullahi dan abbasin sai yake cewa ai su taurari an halicce su ne saboda abubuwa uku na farko shine wa man yastami al'ana yajid lahu shihaban rasada yanzu duk wanda ya je ɗauko labari daga cikin aljanu to za a biyo shi da wannan tauraruwa ita ce za ka ga ta yi shu haka ba wani wali ne ya mutu ba ba wali aka haifa ba a in ka ga haka wani aljani ne ya je ɗauko labari sai a biyo shi wani ta same shi ta hallaka shi wani ta gurgunta shi wani ta nakasa shi shine sai ja jiki yana jiya sai ya tafi ya je zauna a shuri ko je zauna a makabarta ko je zauna a masai ko a wani tsohon gini shine da ka je ka yi fitsari sai ture ka sai a ce ya je ya yi fitsari ne a shuri mutanen boye suka ture shi yana fama da jiya kafa shi ta kare kai kuma ka zo kai mai fitsari a ka ka ji asalin sirri ina fatar an gane dalilin farko da yasa aka halicci taurari kenan shine su zama makamin kare dangi zuwa ga aljanu masu zuwa ɗauko rahoto dalili na biyu Allah maɗaukakin sarki ce inna zayyana sama a duniya bi zinati kawakibi sama wannan da ake gani ta duniya Allah ya ce ya mata ƙawa, ya mata ado da taurari shine zaka ga in taurari suka fito sai ka ga sama ta ɗauki shaf sai ka ga ta yi ras ta yi ado ta yi kyau an fahimci dalili na biyu dalili na uku fa Allah ya ce wa bin najmi hum duna. mutane suna shiryuwa da taurari waɗannan taurari da kake ganin su a sama kwatsam idan ka je ka koyi ilmul hisabi ba ilmin nujumi ba za muna gayyata ku gobe za mu bayanai akan waɗannan abubuwa saboda wa'azi insha Allah da zamu akan kisbewar rana da wata to zamu magana akan bambancin ilmul hisabi da ilmin nujumi insha Allah in ka je ka koyi ilmul hisabi to in ka ɗaga kai ka kalli tauraro za gane wannan tauraron in na bi hanyar da yake nunawa dan ilimi ne in na bi hanyar da yake nunawa tiryan tiryan zai kai ni har cikin garin da maturu saboda haka in ka bata a sahara sai ka rinka kallon tauraron sai ka ga ya kai ka har cikin garin ku shine Allah ya ce wa bin najmi hum yahtaduna suna shiryuwa da taurari taurari na shiryar da su suna gane hanya ina fatar mun gane to haka al'amarin yake ku karanta littafin taysirul azizul hamid sharhu kitabu tauhid za ku ga gamsassun bayanai akan waɗannan abubuwan da na faɗi to in kun fahimci wannan ya ku ƴan uwana masu saurare sai mu dawo cikin hadisin sai aljanu suka ci gaba da cewa wa qad hila annabi sai ce wa qad hila baina shayatin wa baina khabari sama an sha makance tsakanin shaidanu da kuma labarai da suke ɗaukowa a sama yanzu kun ga kun fahimci magana kenan an tsare ba sa iya zuwa wa ursilat alaihim shuhubu kuma ana aiko musu da yulai jam'in yula ita ce wannan tauraruwa faraja'ati shayatinu ila qaumihim sai shaidanu suka koma wurin jama'arsu faqalu suka ce malakum me ya same ku ne lafiya yanzu ba ku iya zuwa ɗauko labaru kalu sai suka ce hila baina nawa baina khabari sama ai an sha makance tsakanin mu ne da ɗauko labaran sama wa ursilat alaina shuhubu ana aiko mana da yula tana babbaka mu qalu sai suka ce ma hala bainakum wa bain khabari sama'i illa shaiun hadasa tunda kuka ga an hana ku ɗauko labarai daga sama akwai abin da ya faru a duniyan nan dan haka fabribu mashariqal ardi wa magharibaha fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa bain khabari sama dan haka sai ku buga gabas da yammacin duniya ku je ku binciko ku ga menene ya faru a ƙasa wanda ya ja aka tsara sama fansarafa ula'ika allazina tawajjahu nahwa tihama ila annabi sallallahu waɗanda suka tinkaro wajen ƙasar tihama makka kenan a ƙasar makkan kuma sai suka karkato daidai inda annabi sallallahu alaihi yake wa huwa bi nakhlatin yana wani kwari da ake kira wadun nakhla amidina ila suki ukkab su waɗannan aljanu sun tinkaru wajen inda kasuwar ukkab take wato shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr a lokacin manzon Allah yana wa sahabbai limancin sallar asuba falamma da suka ji alqur'ani istama'u lahu sai suka saurare shi kaji na hau falamma sami'ul qur'ana da suka ji alqur'ani istama'u lahu sai kuma suka saurare shi da farko sun zo wucewa ne sai suka ji ba dan sun sa kunne su ji ba kawai sai suka ji to kaga wannan ji ne na fuji'a to istama'u to yanzu sai suka saka hankalinsu suka saurara لأن القاعدة الصرفية تقول الزيادة في المبنى ala على الزيادة في المعنى da aka ce ainihin wato nan sami'u sun ji to istama'u sai suka saurara akwai bambanci tsakanin ji da saurari ɗazu ji suka don haka ba su san meye ba ba su ba da hankali suna gane ma'anar ba yanzu ko sai suka saka kunni haka ake so ana karatun alkur'ani ba ji ake ba istima'i ake saurare ake ka ba da hankalinka ne kada ka kunna karatun alkur'ani kuma ana alhaji nawa nawa kana naira dubu dubu haba alhaji da Allah abu mun saba muna sai tun zamanin shagari ana karatun alkur'ani sai ka kashe a gama ciniki tukuna sai ka kunna ba ji ake ba kawai ka cika wurin da karatu amma kana can kana hayaniya a sai a kashe tukuna ina fatar an gani yawwa faqalu sai suka ce haza wallahi allazi hala bainana bainakum wa bain khabari sama sai suka ce mun rantse da Allah wannan qur'ani shi ya sha makance tsakaninku da labaran sama fa hunalika hina raja'u ila qaumihim to anan ne da aljanu suka koma wurin jama'arsu faƙalu sai suka ce ya qaumana ya ku jama'an mu inna ina qur'anan ajaba mun ji wani littafi wani abin karatu mai burgewa mai ban sha'awa kafiran zamani suka ce Allah's music ko kadiri ya san da daɗi ina za ka gane wannan mukarana tun da ya music don yana jin daɗin music to aka sa ƙur'ani sai kafiri ya ce Allah's music ko baka yadda ba akwai daɗi wallahi ina fatar mun gane suka ce sun ji wani abin karatu mai daɗi mai burgewa yahdi ilar rushdi yana shiryawa zuwa ga hanya fa amanna bihi dan haka mun yadda da shi wallan nushrika bi rabbina ahada pau pau ba za mu sake hada Allah da wani ba kun ji ka'ida duk wanda ya yadda da alqur'ani jama'a ba shirka in ka yadda da qur'ani ba sauran shirka ba bori ba boka ba cult ba secret society amma yau saboda kafirci ƙur'anin ake ɗauka ana tsafin da shi ƙa'idar kuma ita ce in har ka yadda da ƙur'ani shi kenan ba shirka dama shirka me ake nema da ita mulki me ake nema kuɗi me ake nema ‘ya'ya me ake nema iza duk abin da kake nema akwai a ƙur'ani karanta qur'ani ka gaya wa Allah kun ji aljanu da kansu sun gane sirrin suka ce tunda muka yarda da alqur'ani sai suka ce fau fau fau mu da shirka fa anzalallahu ala nabihi sai Allah ya sako annabin shi cewa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni ce an yi min wahayi wasu jama'a daga cikin aljanu sun saurari karatuna wa inna ma uhiya ilaihi qaulul jinni an yi wa annabi wahayin maganar aljanun ne wannan maganar da suka faɗi ina fatar an gane a nan ba ana maganar saukar da sura ba ana maganar annabi ya ba da labarin wannan magana da aljanu suka faɗi ina fatar an gane wannan hadisi sahihul bukhari da muslim su suka ainihin ruwaito shi hadisi ne sahihi to dalilai suna nan birjika cikin alkur'ani da sunna waɗanda ke tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne amma tun da yanzu ba karatun aji ne ake ba jama'a ko ba muƙabala ce ake ba yanzu wa'azi ake ana so a haskaka maka ne ka gane akwai aljanu ko to shine waɗannan abubuwan da aka kawo sun tabbatar da cewa akwai aljanu ke. to akwai wasu mutane waɗanda ake kiransu aqlaniyuna in ka so ka kira su philosophers su waɗannan mutane suna cewa hankali ke gaba da ainihin wato imani a ƙarƙashin wannan sai suka ce a hankalce su sun kasa gano aljani dan ba sa ganin aljani ba sa jin aljani ba su iya taba aljani dan haka sai suka ce tunda ba sa gani ƙarya ne sai ka ce ai kuskure ne dan ka ganin abu kawai sai ka ce babu shi yanzu dan Allah a ina ne ranka yake ka nuna wa duniya inda ranka yake za ka iya babu to amma kana da rai ko kai matacce ne kana da rai ran ne ma baka dama haka ke jayayya da ba ran ba jayayya kana da hankali ko baka da hankali amma ka taba taba hankalinka ka taba ganin hankalinka ka taba jin kanshin hankalinka to yanzu baka da hankali kenan to in eh to kaga ba mamaki in ka karyata qur'ani tunda baka da hankali in ko kana da hankali amma ka yadda akwai shi kuma baka taba ganin shi ba to sai ka yadda da qur'ani ya ba da labarin akwai aljanu sai ka yadda akwai ina fatar an gane ai akwai abubuwa da yawa mutane sun yarda da su amma ba su ganin su amma abin da ake so ana gane abu ne ta hanyar aikin shi yanzu dai kowa ya ga ga hasken wutar lantarki amma dan Allah ka fasa wayar ka ga inda hasken yake bi zaka iya gani akwai electrical poles da suke bin cikin wayar nan current karfin wutar lantarkin ta nan yake bi zaka ga wuta tana ci balbal balbal tana tafiya can za ka ga hasken yana tafiya can to amma tun da ka ga hasken to ka yadda nan akwai wuta da ke ratsawa ciki saboda ne saboda in ka taba za ta yi aiki a kanka shine shokin sannan ta ne maka aikin haske ko sai ka yadda mutane nawa ne suke tafiya a daji sai su ji an kira su dukkan al'umma waɗanda musulmi da waɗanda ba musulmi ba kowace ƙabila sai ka ji sun ce akwai irin wannan a ƙabilarsu su sukan ji an kira a daji sukan ji kaza kuma da ka ce me sai su ce aljani ne ashe wannan dalili ne akan cewa al'ummomi sun haɗu a bisa yadda suke da saɓanin aƙidoji da ƙabilai da kuma garuruka sun haɗu akan cewa akwai aljanu to an samu wasu 'yan tsiraru dan ba su yarda da su ba wannan baya nuna cewa babu ina fatar an gane to mas'ala ta gaba ita ce da me aka halicci aljanu da me aka halicci aljanu kuma yaushe aka halicci aljanu su aljanu an halicce su ne ainihin wato kamar yadda nassin alqur'ani da sunna suka nuna an halicce su ne daga wuta to wutar da aka halicci aljani da ita nau'in wutar da kake gani wutar gas wannan wuta da in ta ci ta ci ta ci sai kaga ta koma tana bulu to wannan irin nau'in wuta ce aka halicci aljani da ita ita ce wuta mafi zafi kenan idan ice ka hura in ya ci ya ci sai kaga harshen wutar yana bulu yana shuɗi ko to nan ne aka ɗiba aka halicci wuta a ƙarƙashin fassarar wannan aya da Allah yake cewa eh, aka halicci aljani a ƙarƙashin wannan aya da Allah yake cewa wa khalaqal janna min marijin min nari an halicci aljani kuma daga ainihin harshen wuta haka sahabi Abdullahi dan Abbas ya fassara aya ta goma sha biyar cikin suratul Rahman ina fatar mun gane ku duba tafsirin ibnu kasirin a wata aya kuma cikin suratul hujri Allah yake cewa wal janna eh, eh, hujri ko hijri hijri eh cikin suratul hijri Allah yake cewa wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu <clears throat> wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu shi aljani an halicce shi ne tun kafin a halicci dan adam daga me daga wuta mai guba daga harshen wuta shine wannan leɓen wuta din na fatar an gane suratul hijri aya ta ashirin da bakwai. to wannan aya ta amsa mana tambayar da muka yi kenan ta biyu yaushe aka halicci aljani an halicci aljani kafin a halicci mutum domin dama da can wannan duniya da kuka gani aljanu ne ke cikinta suke zaune sun yi ilimi sun yi karatu sun kware game da fannoni da yawa to da da wadata da haɓaka in ta kai ta komo sai kisan kai ku auna da kyau ku gani kuma mutane wannan dan boko wannan dan boko wannan ya ji ya zama soja wannan ma ya zama soja wannan ya yi siyasa wannan ya yi siyasa sai kuma a dawo wannan ya yi kuɗi wannan ya yi kuɗi to wannan yana son ya fi wannan wannan ma yana son ya fi wannan wannan yana son shi zai yi wannan yana so to me za a biyo kuma sai a kuma fara kashe juna ke to aljanu suka fara yin haka suka yi ta kashe junansu suka yi ta kashe junansu da kashe-kashe ya yawa zinace-zinace barna shaye-shaye sai Allah ya turo mala'iku suka zo suka same su suka kashe na kashewa suka kwashe tsirarun da suka tsira to daga cikin waɗanda aka kwashe sai zan akwai dattijo a shekaru iblis sunan shi ya yi karatu ya yi ɗimbin ilimi da aka kai shi sama aka kulle su to da aka ga shi yana da ilimi ba jahili ba ne sai aka ɗauke shi sai aka saka shi cikin mala'iku cewa to ya ci gaba da ibada kaga in aka ce maka aljani hatsabibi ta kadari fitsararre har ya kai ya shiga sahun mala'iku ya ibada wannan ya yi karatu da yawa ina fatar an gane to ka ji yadda tarihin iblis ya faru ka ji yadda al'amarin ya faru to ana nan sai Allah ya faɗi shawarar shi cewa zai yi ainihin wata halitta shine mutum ba wai yana neman shawara ba ya faɗi ya zartar da shawara ba neman shawarar su yake ba sai mala'iku saboda past experience saboda sun san me ya faru a baya sai suka ce ya Allah za ka sake yin wata halittar da za ta je ta yi kisan kai kuma ta sake zubar da jini ta yi kaza ta yi kaza ga mu muna tasbihi ya Allah in tasbihi ake so ai har ma muna hada da godiya sai Allah ya ce ku bari na san abin da baku sani ba sai suka ce to shikenan sai Allah ya halicci annabi Adamu da Allah ya halicci annabi Adamu sai Allah maɗaukakin sarki ya so ya nuna wa mala'iku isar shi sai ya karantar da Adamu sunayen abubuwa gaba ɗaya this is the beginning of knowledge duk wani ɗan boko ya san daga nan ilimi ya fara ilimi game da ɗan adam sai Allah ya sanar da Adamu definitions na komai komai me wannan kwali me wannan buta me komai annabi adam haka Allah ya ce wa allama adam al-asma'a kulla duk sunan abubuwa aka sanar da shi jarabawa za a yi da aka gama halitta annabi adamu sai aka ce to ku mala'iku kun ga wannan dinnan da kuka ce za su yi barna zai kaza zai kaza to yanzu bari a dan fara gwada ku aji yanzu ku faɗi sunayen karatun duk abin da ke gidan aljanna dinnan sai suka ce wa ne mu ina muka sani ba mu san komai ba Allah sai abin da ka sanar da mu kuma ba ka sanar da mu ba don haka ba mu sani ba sai Allah ya ce kai Adamu tun da ka sani faɗi annabi Adam ya fara zubo karatu ya fara fassara ya fara faɗin sunayen abubuwa mala'iku da kansu sai suka rikice suna tasbihi wannan sai Adamu ya samu ɗaukaka akan mala'iku da me da ilimi tsarki ya tabbata ga Allah wanda diye ilimi ya huta wanda duk ya zauna jahili ya shiga uku ya lalace har buzun shi jahilci matsala ne tafi GRA ka gani shiga GRA za ka samu yaro shekarar shi talatin da biyar ko arba'in saboda ya yi ilimi yana zaune da matashi da 'ya'yan shi cikin iya condition da janareta da komai ya ci ya sha ya ƙoshi sai tashar da ya ga dama ya kalla sai ka je ka samu wani dattijo shi kuma shekarar shi sittin ko saba'in da katuwar gora ya hura wuta da kare shine abokin zaman shi yana gadin wannan mai ilimi saboda shi jahili ne shine kawai dalilin don haka ya ku jama'a 'ya'yan adamu wanda duk ke son ya samu daraja ya ɗaukaka ya yi karatu ya yi ilimi zai samu ɗaukaka wanda duk ya zauna da jahilci to ya bar kan gidansu a cikin al'adun fulani ana cewa ai kaza ya karɓi suwa ne ai kaza bai karɓi suwa ne ba sai ga ji fulatan ya ce tinkiya kan gidan mu ce ma'ana idan muna kiwon tinkiya Allah ya nemi mana albarka tun daga salsala kakanninmu fulani suna da wannan al'adar da ɗabi'a to abin da yasa na kawo wannan ka sani kai dan adam ne kan gidanku ilimi to in ka nemi ilimi akwai riba idan ka zauna da jahilci zaka ci wahala muguwar wahala sannan kuma ka je wurin Allah baka da abin da zaka gaya mishi domin kaɗai ɗaukakar ka ilimi sannan da Allah ya taho ya taho ya taho sai kuma ya raba ilimi iri iri akwai ilimi ci da ƙarfi yanzu in ka je ka samu mai walda injiniya ne ilimi yake da shi da ƙarfi yake ci ko ba da ƙarfi ba amma fa ilimi ne da shi don in baka da ilimi ba za ka iya wannan ba a tankwar ƙarfe nan a yi nan a yi nan amma akwai ne akwai wahala wani kuma sai ka ga shi kuma tsabar ilimi ne ya je yayi na wani abu yana zaune a wuri guda baya wahalar komai irin ta jiki shi ma kuma yana cin abinci to sai ya zan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fannin namu ilimin na ɗaukaka shine ba ilimin ƙarfi ba ilimin ƙwaƙwalwa ba na ƙarfi ba amma al'ummar annabi dawud da shi dawud din to karfi annabi dawud tsohon soja ne sannan dan walda ne kaga duk duk injiniya duk aikin na ne na karfi ne shi ba wata makata yake sa ya lankwasa karfe ba da hannu yake lankwasa shi in karya shi ne ya sa gwiwar Allah shi aikin karfi ne ko ba aikin karfi ba to wannan ya faru ga annabi dauda da al'ummar annabi dauda mu kuma da Allah ya tashi sai baiwa annabinmu ilimi wanda yake zunzurutun ilimi ne na bincike wanda da an bincika sai a je a ɗibo alherin da ke ciki sai a zauna a ci a huce don haka sai ba a baiwa annabi wata mu'ujiza irin wadda aka bai wa annabi Musa a saka hannu a hammata a fito da shi ya zama torchlight a jefar da sanda ta zama maciji a'a sai aka ba shi Alƙur'ani. to duk abin da kake nema sai a ce yana qur'ani in ka ce to kaza fa sai a ce awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim inna fi zalika la rahma shin ba a ba su alqur'ani bane gashi nan safa da yamma ana karantawa to yanzu idan aka samu wani ya haffaz ya haddace alqur'ani ya iya tafsiri ya kware ya goge sai ga yana zaune hani'an mari'an ya fi sarkin garin kwanciya hankali bai da asma bai da ulcer bai da diabetes bai da aljani tare da shi lafiyar shi sarai yayi sun tino ne kamar tumaturin turawa ina fatar an gane me yasa saboda ya san alqur'ani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kal utruj halihi ko eh. kamar kamar dan tanjirin kamar lemo lemo yana da zaƙi kuma yana da ƙanshi siffar alaramma kenan da ta zo a qur'ani ai ainihin al-imamu shatibi ya fassara ta a cikin waken shi abin cewa jama'a ilimin kenan yanzu ya zama duk wanda zai koyi ilimi ya yi kokari ya zan yana da basira a wannan al'umma abin da ka rike a kana ilimi shine ilimi kenan ka yi kokari ka fahimta idan formulas ne na mathematics physics chemistry biology ka iya solving ɗinsu da ka sai ga kana fita kai ne mechanical engineer kai ne chemical engineer sai ka ga shell ta ɗauke ka kamfanin man fetur sai ga duk wata a ce za a baka naira dubu ɗari takwas a kawo wani kankano mai gida a baka a haɗa maka komai ƙwaƙwalwarka ce kaɗai take aiki saboda annabin ka baiwar da aka yi mishi kenan to in ka tona za ka gani ina fatar an gane to in kuma ka ƙi karatun gaba ɗaya ya zama kai shan ƙato ne to sai a haɗa ka da rusheshen gatari kai ta yawo kana faskare kai ta yawo kana yana cin ka kana cin shi yana sai ku tsufa tare ina fatar an gane sai zan zaka ci da wahala to duk waɗannan abubuwa suna nuna falalar ilimi jama'a saboda haka ya kai ɗan adamu babanka ya ɗaukaka akan aljanu da me da ilimi ya ɗaukaka akan mala'iku da me to kai ma za ka ɗaukaka da ilimi akan komai ilimin nan shi ya kawo ɗan adam yake tashi sama ilimi ne ya kawo ilimi ya ja ɗan adam yake tafiya cikin ƙasa ilimi ya ja ɗan adam yake tafiya a kan ruwa ilimi ya ja ɗan adam yake sarrafa kowace irin dabba duk muguntarta da ƙetarta saboda ilimi Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ilimin da bamu sani ba Allah ka sa mu aikin da ilimin da muka iya saboda haka Allah ya halicci ainihin wato aljanu tun kafin ya halicci ainihin wato annabi adamu da shi da ainihin halitta shi da shi da ainihin wato zuriyar shi to waɗannan abubuwa duk baki ɗaya mun kawo su ne don mu nuna da me aka halicci aljanu kun san kun san tambayar dama kenan ko sai kuma hadisi sahihi cikin sahihu muslim da musnadul imami ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khulqatil mala'ikatu min nurin an halicci mala'iku ne da haske haske wannan Allah ya ɗiba haske yayi mala'iku da shi wa khuliqal jannu min marijin min narin aljanu kuma an halicce su daga harshen wuta wa khuliqa adamu min ma wasifa lakum adamu kuma an halicce shi daga abinda aka siffanta muku shine me shine tin kamar yadda wata aya take cewa ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin iblis ne yake maiwa da Allah martani ta ya za a ce ka in durkusa in yi wa adamu sujuda ni ka halicce ni da wuta shi kuma ka yi shi da yumbu wannan ya nuna ashe da me aka yi adamu kenan da yumbu aka yi shi da ƙasa kenan ina fatar an gane to kaji asalin abin da aka halicci aljanu shine me shine ainihin wuta to tambaya a nan idan da gaske ne an halicci aljanu da wuta yaya kuma ranar kiyama za a yi musu azaba da wuta ai wannan tambaya ce ko eh gaskiya ce ba shakka aljanu an halicce su da wuta amma nan ana gaya maka asalin abin da aka halicce su ne daga baya halittar su ta koma nau'i daban-daban wasu aljanun sun koma iska ce yadda kaga iska haka to haka aljanu wasu suke wasu aljanun sun koma karnuka ne wasu macizai ne wasu kunamu ne ina fatar an gane kamar yadda kai dan adamu da me aka halicci babanka ƙasa amma kuma yanzu kai dan adamu ba ƙasa aka ɗiba aka kwaba aka yi ka ba mani ne daga kwankwasan mahaifinka ya gangare ya taho zakari ya zo ya gangare ya shiga farji daga nan sai Allah ya sauwara ka sai ka zama mutum kaga ashe asalin halittar adamu da ƙasa ce amma sai halittar ɗan adamu ta koma da mani don haka sai ɗan adam ya fito a tsoka da nama da ƙashi da ɓargo da fata mun fahimci wannan da kyau to abin tambaya yanzu dan Allah in aka ɗauki tubali hoje ƙasa aka kwada maka zaka ji zafi ko ba zaka ji ba zaka ji zafi yo amma ai kaga da ita aka yi ka amma kuma gashi za ta yi maka rauni ko to haka shedan ma aljani ma an yi shi da wuta amma kuma da wuta za a zabtar da shi ina fatar an gane saboda Allah mai iya sawwara abin da ya so ne ta yadda ya so Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to in ka gane wannan sai kuma tambaya ta gaba daga cikin ainihin wato tambayoyin da ke cewa shin yaya shakalin aljanu yake ma'ana kamar yadda na fara faɗi wasu aljanu suna nan iska ne eh, wannan ina son gyara mana wani kuskure ne don kuskuren da mutane ke tunani duk inda aka ce aljani to iska ne kuskure ne wannan jama'a mu yanzu duk inda aka ce mutum nama ne da tsoka da bargo da kashi da fata da tafata da kumba da gashi waɗannan su ne suka haɗu suka yi mutum ko to aljani ba haka bane wasu aljanin iska ne iska sak amma kuma aljani ne da ran shi wani aljanin tun farko da Allah ya yi shi maciji ne amma aljani ne idan baka sani ba daga ciki Allah ya sa ka yi zaman ƙauye kububuwa kububuwa ba dabba ba ce kububuwa aljani ne Nassun hadisi sahihi cikin musnadul imami ahmad da ainihin sunan abi dauda suka faɗi kububuwa ai duk wanda ya zaman ƙauye ya san kububuwa tana tashi kuma kububuwa tana da wasu ɗabi'u na hankali sai ran da muka zo darussa akan rayuwar dabbobi za mu ɗan taɓo rayuwar kububuwa tana daga cikin abubuwa masu ban mamaki ai akan ce in ta yi cizo takan koma ta laɓe in ta ji an yi kuka to ta san ta kashe kenan sai ta buɗa ta gaba idan ko ta ji shiru to ba a mutu ba kenan ita sai ta kashe kanta wannan ke nuna maka tana da hankali kenan to ina dabba yake da irin wannan to kububuwa aljani ce amma shi wannan nau'in aljanin haka Allah ya yi shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin shi yace dan haka kububuwa idan ta kalli mutum suka haɗa idanuwa guda biyu in ta so ta makantar da shi sai ta zuba mishi wata guba ta haka ba wai feso gubar za ta yi ba gubar tana bin iska ne ta tafi sai ta kashe idan shi yace in ta kalli mace mai ciki suka haɗa ido in ta so ta kashe mata idan ta kashe in kuma ta so sai ta zubar mata da cikin duk wannan yana nuna ɗabi'un kububuwa don Allah ga littafai biyu tafi ka je ka karanta hayatul hayawan kubra na al-imam damiri wannan littafi mujalladi biyu ne da littafin jahiz kitabul hayawan wannan littafi mujalladi tara ne dabbobi ne karatu akan dabbobi daga nan zaka san malaman musulunci ba su bacci ba jama'a mun gane to kububuwa aljani ce amma ita kun ga a yadda Allah ya ta daga ciki nau'in halittun aljanu akwai kunama wasu kunamun aljanu ne ba wai duk inda kaga kunama ba ba duk inda kaga kunama ba a'a daga cikin aljanu akwai waɗanda a kunamu Allah ya su dan haka akwai kunamar da take da su daban tana yin cizo sai a kasa a tsare ana neman duk inda take sai a neme ta a rasa ta yi rana ta ɓace dan dama aljani ce su ne zaka zo ka ji annabi yana cewa suna tashi suna ainihin sauka wato suna rikida daga yadda suke din a kunamar ko a macijin ko a kububuwar ko a karan sai kuma ta iya rikida ta gudu ta zama wani abu sai ta koma ta koma ta zan inda take duniyar aljanu da shedanu